babin da yake magana dangane da gwamna mai adalci dan idan an ce wani ira ba da an dan kar mutum yake ana nufin inuwar Allah don inuwar Allah na daukar ma'ana guda biyu inuwar sa ma'ana inuwar zatin sa inuwar sa ma'ana inuwar sa da ya halicce ta to wannan nabi yake ake nufi shi da yawma da zilla illa zillu inuwar da zai samar da ita a wannan rana subhanahu wa ta'ala mutum na farko imamun adil shugaba mai adalci shine muka ce imma dai ya zanto al-imamu akbar ko kuma ya zanto mai imamu wilaya ko sahibu wilaya mutum na biyu shafun na shafi ibadatu rabbi saurayi matashi da ya kafu wajen bautar ubangijinsa wanda sun yana cikin kuruciyar tashin balaga cikin ibada yake har girmansa to wannan yana cikin wadanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah an ambaci saurayi matashi ana nufin ko namiji ko mace kaga in namiji ne saurayi kenan yan goma ta ce budurwa ke matashiya da za su tashi gigin yarintaka da jin kuruciya bai sa ta kauce wa Allah ba bai sa ta saba ta farkin manzan Allah ba matashi da zai tashi gigi na kuruciya da jin gafin balaga bai sa ya kauce wa tafarkin Allah ba to wannan shine shafin na shafi ibada rabbi matashi da zai tashi wajen bauta ga ubangijinsa an ambaci matashi saboda hadarin da ke cikin shekaru na samartaka dan adam da wuya ka ganin dan bai wasa da jikin mace ko namiji a waɗannan shekaru sai daga baya yake nasuwa to duk wanda Allah ya masa gaman kadar ya tsare waɗannan kwanaki ya bi ta farkin ubangiji to yana cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa ta inuwa Allah mutum na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci abin nufi yana tunanin halartar sallolin jami'a cikin masallaci baya bari sai daga cikin salloli da ke tare in ba cikin halin tafiya ba inda bai samu kuni yayi dabin ba amma matukar yana zaman gida matukar yana cikin koshin lafiya to yakan yi iyakacin kokarin sa salloli ba sa wuce shi a masallaci banda sallah kuma yakan yi iyakacin kokarin sa wajen zikirin Allah a masallaci banda wannan yakan yi kokarin sa wajen halartar darussa ko na alqur'ani ko na hadisi ko na fiqh ko ko na tauhidi a cikin masallaci ko ya zauna wata rana kawai yana karatun alqur'ani a masallaci ma'ana dai yana da yana yana karfafa alaka tsakanin shi da daki ubangiji daki ubangiji shine masallaci na hudu wa razulani ta habba billahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi mutum biyu da za su kaunaci juna dan Allah namiji da namiji ko namiji da mace ko mace da mace su kaunaci juna dan Allah idan an ce kaunar juna dan Allah kauna su yi wa Allah biyayya ke ba cikin sabawa Allah ba dai idan mutane suka kaunaci juna cikin abin da ke saban Allah ne ga ai ba su cikin wannan hadisi amma waɗanda za su kaunaci juna wajen yi wa Allah da'a da biyayya ijtama'a alaihi kan hakan suka haɗu a nan gidan duniya wa tafarraqa alaihi kuma kan hakan suka rabu har suka mutu to waɗannan su ma suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah wa rajulun da aka umratu zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wato mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kiraye shi dan ya aikata zina da ita fa qala yace da ita inni akhafu Allah ni kam ina jin tsoron ubangiji wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya bayar da wata sadaka ya boye sadaka ga barin idan mutane dan kar mutane su gani hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har hannun hagu bai san ba abin da dama ya bayar ba wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutum da bakwai shine mutumin da ya ambaci Allah khaliyan a inda ba kowa sai shi ya tuna Allah zikirin Allah babbar tsainahu idanunsa suka fitar da hawaye don jin tsoron ubangiji to waɗannan suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah malamai suka ce a ciki kun ga akwai imamun adil da kuma shafun na shafi ibadat rabbi da kuma rajulun qalbuhum allahu bil masajid da rajulan tahabba billahi yatama alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sirqatin fa وزر ذكر الله قال qala asbaha ayna idan kun lura كو a tunanin ku da ya kamata a fara cikin guda bakwai wane da cikin sai ko kwazo ya biyu shugaba mai adalci a'a mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa sai shi kaga tsabar ikhlasi har yi kuka da sunan ubangiji a'a mutumin da mace mai matsayi ma kyawu matsayin Matsayinsa kawai ko ba da kyau sa mutum ya ya da kanta kawai ko ba ta da matsayi ai zai samu sun yi yana son yi ganta ke ganta kusa da ita amma ga matsayi ga kyau ta kiraye shi ta bayar da dama kaga ba shi ne yanayi mai tauma dan kira shi ta masa kurjini to sai kasance ita ce ta neme shi amma tare da haka jin tsoron Allah ya hana shi wato ku lura idan ku lura cikin da ku mutanen sai kun ga cewa inda kai ne aka ce kai lissafi wa ya kamata ka fara tsawa a layin farko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kyale ya sanya shugaba shugaba mai adalci ba shi abin da ya yi ba wani abu ne da ya shafi kansa ba wani abu ne da ya shafi wa jama'a to kuma jama'a din nan gaba daya haƙƙin su a wajen Allah ai ya fi haƙƙin ta kai kadai shi yasa sai manzo Allah ya gabatar da shi dan da a cikin jama'ar nan akwai masu rauni akwai talakawa akwai maza akwai mata akwai masu ibada akwai masu kaza to shi yasa samun shugaba mai adalci a cikin jama'a ya fi samun mai zikiri shi kadai dan shi zikirin sa shi kadai zai amfana amma duk ba mai adalci ba adalcin sa ba zai amfana dukkan jama'a duk da cewa zikiri babban abu ne yana da matsayi yana da lada yana da mai amma kaga ayi koko wanda za a samu shugaba mai adalci ba karamin abu bane wato kun ga gabatar da shi lalle yana da mahallin shi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi yace innal muqsitina 'inda Allah ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu rawahu muslim wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal muqsitina 'inda Allah ala manabir min nur masu adalci inda Allah matsayinsu a wurin Allah ranar tashin kiyama ala manabir min nur suna kan waɗansu tuddai ne na haske manabir jam'in na al-minbar al-minbar shine dukkan wani abu mai tudu ina fata mun fahimta sawa'un itace ne ko kuma tarin ƙasa ne ko suminti ne ko katako ne duk wani abu mai tudu wanda idan ka hau ka tsaya wato na kusa da na nesa za su iya hango ka ka kere sauran wannan abin ya zama mimbari shi yasa mimbarin juma'a ake kiransa da suna mimbari kalmar an asalin ka larabci ce mimbar shine da abu mai tudu yan suna da yawa sai a ce me manabir to waɗanda suke yin adal sakamakon su a wurin Allah za su kasance alama nadira akan waɗansu tuddai ko kace akan waɗansu mimbarori min nurin na haske gashi kaga idan aka ce wuri mai tudu mai haske shi kai zai hankali a bai to kuma sai ka hau kai yadda hasken zai jawo hankali a kallo wajen ka ke nan za a ganka wato dan nuna matsayin waɗannan mutane a ranar tashin ta to anan malamai sun yi fassara waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi babban matsayi da Allah zai ba su ba wai ana nufin wani membari ko wani tudu ne za a dora ba kai ba amma waɗansu malamai suka ce a yadda manzo Allah ka ba ya kamata mu ba ta fassara ta lalle za a dora ka kan wani tudu wani abu na tudu na haske tudu kamar membari kuma gashi na haske za a dora ba kai yaya abin yake na haske ne don ababin ranar tashin kiyama gaibiya ne za ka san su a ilmance amma ba za ka iya gane su ba alal ka sai bayan mutum ya gano su alama na fi rabin nuna to za ka kasance kan waɗansu dai na haske a ranar tashin kiyama kamar an tambaya su wane ne sai manzo Allah ce Allah zai na fi hukumi su ne wanda suke adalci da hukuncin su kaga shugabanni da kuma alƙalai a kusurin su sun shiga na fi hukumi don su ne sahabar karar su ne ma'abuta doka a wanda in doka za su kawo za su yi adalci wajen dokar ba za su yi zalunci ba ba za su kawo ba da nufin cin mutuncin wani ko dakatawa wani a'a za su kalli maslaha amma gyara wanda zai shafi dukkan jama'a ko da a karan fara zuwa na ba su so zuwa suna ganin bai mutu daidai ba sannan kuma wanda za su yi adalci a kotunan ba sa saurewa na dan baya da galibu su kiwa ne idan yana da galibu a duk wanda ya tantance kaurewa za su saure ya na fi hukumihim cikin hukuncin su wa ahlihim kuma suke adalci a cikin iyalinsu kaga an sauko daga shugaba al'akbar zuwa ga wanda yake cikin shugabancin su mutane bi ahlihim cikin iyalinsu wato waɗansu daga cikin magabata saboda san nuna adalci cikin ahalinsu ko da yara guda biyu ne suka zo lokaci guda wannan duk ƴaƴansa idan ya kama wannan ya sumbace shi kuma ga ɗayan yana kallo shi ma sai ya kama shi ya sumbace shi don ya yi musu adalci kada ya kasance ya sumbaci wannan kadai ya kyala wancan bai masa ba wancan ya zo wani kai ko hauji a yara kanana a ce sa'annin juna wannan dan shekara biyu wannan dan shekara biyu wannan dan shekara uku wannan dan shekara uku in ya sumbaci wannan kuma sai me ya juyo sai ga wannan shi ma zai wuce sai ga wannan sai sumbace shi dan kowanne ya zaɓi kira ba za a fahimta to amma kaga akwai bambanci tsakanin yaro dan shekara biyu da kuma wani wanda shi kuma ya fara girma dan shekara goma sha biyar ban zamanin zai da haushi dan ka sumbace wannan ba baka sumbace shi ba ina ba ta fahimta wato mutum zai kalli maslahar karami zai fi ki ina ba ta fahimta in zai baiwa wannan naira biyar ya bai baiwa wancan naira biyar in ya ɗauko cingam ya baiwa wannan to kuma dole ma ya baiwa wancan ke wannan ne cikakken adalci to haka kuma ko matansa yadda zai hira da wannan ya fara'a da ita ya sakan mata fuska a kuma zai hira da wannan ya fara'a da ita ita ma ya tsawar fuska yadda zai ji koke-koken wannan ya ba ta shawarar da ta dace haka zai ta koke koken wannan ya ba ta shawarar da dace yadda wannan in wani abu ya shafi iyayenta da yan uwanta da danginta zai tsaye ruwa ya tsaki gwargwadon yadda zai iya to haka wancan ba in wata matsala ta taso cikin danginta da yan uwanta zai tsaye ya ga yayi abin da ya dace to wannan Allah zai ya adruna fi hukumihim wa ahlihim da iyalansu masu adalci cikin iyalansu kaga abin ba karami bane ba yayin uwa yau mai mata biyu mai mata uku ba duka bane suke haka za a ga wani ɗaya ce kawai ya kula da tsoron ba ruwan daya ya kula da ita da danginta da yan uwanta wannan ko ba ruwanta da ita ba ruwanta da danginta ba ruwanta da iyayenta daya ya da mahaifanta wannan ko bai dauki mahaifanta bakin komai ba daya ya kula da ƴaƴanta yana jawo su a jika yana yi musu kowane irin gata wannan ko bai damu da ƴaƴan ba wannan ya yi musu wasa ya jure duk laifin da za su yi masa ko wani abu da za su yi na kuskure na yaranta wannan ko sun yi abu hantara hantara zagi cin mutunci da hanta sauransu su yadda za a yi ka samu wannan matsayin a tsoraka kan su da haske farantar kiyama in wannan shi ne halinka. dole sai ka yi adalci dole ka fahimta adalci da tsakanin yadda in wannan ya laifi ka hore shi wanda ma ya laifi ka hore shi wa ma wa kuma su ne wanda suke hukunci cikin abin da aka danka a su da shugabanci wanda suke hukunci dangane da adalci dangane da abin da aka danka a hannunsu aka dora musu nauyin jama'a rawahu muslim wannan hadisi muslim da ya rawaito shi وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga Awf ibn Malik Allah ya kare da gare قال إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أن الله تعالى من الله ثبت قريتنا سوى خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم أقرب حديث لك عوف ابن مالك الله قال التأذري عوف ابن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أن الله قال من الله ثبت قريش يالين جدا سينا سوا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم zababban shugabanninku su ne waɗanda kuke son su su ma kake son wata salluna alaihim wa yasalluna alaikum kuke musu addu'a ta gari su ma suke muku addu'a ta gari to waɗannan su ne mafi zababban shugabanni duk shugaban da yake son talakawa su ma talakawa suke son yake addu'a wa talakawa ta gari su ma suke masa addu'a ta gari to wannan shine mafi zababban cikin shugabanni to wannan ya addin sai kenan cikin al'umma wa yi aimatikum a kararan shugabannin ku mafiya sharrin shugabannin ku alladheena tubghirunahum wa yubghirunakum su ne wanda kuke kin su su ma suke kin ku wa tal'anuhum wa yal'anunakum wadanda kuke tsakin su ku tsine musu su ma su tsine muku ko in koma gefe guda su tsine musu albarka su ma in sun koma gefe guda sun na su wanda shugaban ya tsanta wanda jami'ai ya tsanta yi na talaga su suke sa ai mutanen banza ne ai kaza kaza kaza kaza in wanda gwamnati ya haɗa mata Aka so suke la'anta ko kula lafiya su zauna su ne mafiya shugaban ne kenan ka gano ku da Allah ya fuske ku guda biyu ɗan ka ga za Allah kamar yau yake fata wani hadisi za mu ga cewa zuwa suka fi yawa a yau a abu a fili yake kana da manzo Allah ya faɗa wannan sai Abu bin Malik yace da shi qulna sai muka sai muka ce kai ya na afala tsohon ya manzo Allah in haka ne ba za mu zare ta gobe mu yake su ba sai mun kawar da su da karfin tsiya domin almunabaza shine fito na fito afala nunabizuhum ba za mu fito na fito da su ba kala sai manzo Allah ce la a a karfi haka ma aqamu fikum as-sala matakar suna tsayar da sallah a cikin ku la karfi haka ma aqamu fikum kuma sala matukar suna tsayar da sallah a cikin ku ma'ana musulmai da su matakar suna yin sallah da suka musulmi ba za ku yaƙe su ba ba za ku ce ta da kan mulki ba ta hanyar ba ce ta hanyar wato wa yake da suna mulki ku ɗauki takobi da ya fice ta kunkure su tun da musulmi ne suna sallah ina fata na fahimta wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ne eh? don sai ana wajen kan gurin na kuna kun mai أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة abinda wannan tukun yake nufi yana cikin wata riwaya ta banto na hadisi a idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna idan kun ga wani abu da kuke ƙi dangane da shugabanninku wani hali mara kyau da kuke kinsa dangane da shugabanninku ko amalahu to ku ki wannan aikin kadai da yake aikatawa wala tanzi'u yadan min ta'a amma kar ku zare hannunku daga da'a ku ce za ku yi tawaye kar ku yi haka nad'u ilayhi min ta'a shine ce, bi daga yau wannan gwamnan na jiha ba gwamnan na bane ba na israfi daga yau shugaban karfin hukumar nan ba shugaba na bane daga yau sarkin nan ba sarki na bane ba to da za ta yi da min ba'a kenan ina fada mu fahimta dan na taba jin wani malami ba san zuciya ya karanta wannan hadisin sai ce to kaga dukkan wanda ya fitar daga gwamnati to ya cire hannun shi daga da shi ko karban mukami a cikin gwamnati yi dai ba tilas aka baka in za a tafi jihadi shugaba ya a dole ka fito ko ba ka sani ina fata mu fahimta in shugaba ya baka wani mukami ya baka wani matsayi ya baka alƙalan kana da dama ka karba kana da dama ka ki karba in ka karba ka kwatanta adalci in ka ki karba ka ce ba za ka yi ba wanda zai tilasta maka bisa ka tilas nawa mutanen da Umar ya bayyana mukamin suka ki karba nawa waɗanda ya rada alƙalan suka ki karba nawa sauran kulafa suka yi sanata da mutane shugabanci suka ki karba ina ba da fahimta ka karbi shugabanci ko mukami wannan ganin damar ka ko ka karba ko ka karba karbar ka in ka kaga zaka iya rashin karbar ka in ka ga ba ka iya ba sai ka ci karba shi yi maka alkhairi sama da karba ka je Allah ya kama ka da laifi ina fata an fahimta don wai idan shugaba ka shugaban ba fa zai baka bane dan ya maka gata ka ka'ida ta musulunci ya kamata ka fahimci nauyi ne ya tsora maka ko shi yana ganin kai nawa ne na dawo ka kusa wannan daban a ma'aunin ku kenan na mutane a ma'aunin Allah mas'uliyya ya tsora kanka to ya rike na zaka iya yi ko ba zaka iya yi ba in zaka iya yi sai ka karba ko sai ka yi iyakacin kokarin ka in ba zaka iya yi ba wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa ka ajiye shi fi maka alkhairi saboda kai to idan ka ajiye kuma ya halaka ka je ka dawo mutane ka zo ka ce zo mu yaki shugaba wannan shine musulunci ya haramta maka musulunci ya haramta maka wannan dan bai halatta ba ka kafa wata kungiya ta yaki dan ka yaki shugaba ka ga cewa dole sai ka kula da kan mulki dan ka rada wanda ya kai so ko kai ka da kanka sai ka jade har lokacin da Allah ya ji ba maka zai zo ya kare zai da wani ya kafa ba kai da wani ba dole zai zo ya kare to da kace zaka hada mutane ai fada tsakanin kai mutanen ka da kuke son ku kwace mulki da karfi da shi mutanen ka da suke son ya ci gaba da mulki da kace kai hakan babu alkhairi a cikin dan kamar da fada da zo za ka hasarar rayuka daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne za ka hasarar dukiyoyi daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne amma idan kuka kyale duk zalincin sa sai gama sai ya tafi ina ba da mu wato kenan dan kar waɗansu su ta a hadisan guda biyu su nuna cewa karfin mukami na da alaka da kiyayya ko soyayya karfin mukami baya da alaka da kiyayya ko soyayya a ma'auni abin zani na shari'a to sannan kuma tawaye wannan shi kuma daban haramun ne ka yi shugaba tawaye ko ka ziga a yi masa tawaye ko a yi fito na fito ina ba za mu fahimta in kai ka ci karɓar mukami ganin damar ka ne in wani ya karɓa kar ka hana shi ya je karɓi kayansa ya ga zai iya ranar da ya samu gamsuwar ba zai iya ba shi ma kuma sai ya ki karba ko ya ajiye bayan ya karba amma ba ka zuwa ka je ka ce wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka wannan ba adalci bane ba cikin addinin musulunci sai ka kyale mutane kowa da gamsuwarsa amma tun da mutane muna rayu cikin fitina cikin rashin sanin addini sai ya zanto cewa mutane da ke kan tituna da suke son kai malami ka ba abin da suke so ba kai abin da ka karanta cikin addini ba wani wanda bai taɓa yin karatun addini ba yana daga gefe so yake abin da ya fahimta ina gani dinsa yake son kai aiki da duka kyale abin da ka karanta na dukkan tarihin musulunci na dukkan ayoyin alqur'ani da ka sha wahala wajen hada cewa duka kyale wannan ka zo ka bi shi dan yi daɗi dan ji ka ne ko dan ka ne ko dan mai sauraron karatun ka to kaga daga lokacin da kai wannan kai kuma kai da ɗaliban ka waye ke bin wani kenan kai kake musu ko suke bin ka yanzu kai kake musu kenan to idan kai kake bin su me yafi ko ilimi akan jahili babu <laughs> ilimin baya da amfani ma'ana duk abin da ka hada da nayoyin alqur'ani da ka sani da hadisi baya da daraja amma idan ka rike abin da ka fahimta na addini ka tsaya akan kyakkyawan niyya kar ka gaggawa cewa sai mutane sun gamsu da kai yau ya dai biyo da gobe tana da wanda ya zage ka watan jiya da watan shekaran jiya watan wata na sai zuwa gane cewa shi abin matsayar da ka tsaya da kana da gaskiya amma kai idan ka ce sai ya gamsu yau to shi ba zai gamsu ba sai ka dawo kan matsayar ka kyale matsayar ka ta ilimi to me amfanin ilimin kake da sannan kai kana son lahirarka wani kuma yana son shi ka bar duk wannan ka koma ka biya masa bukatar sa dan me ba ko wani hujja ka biya wani bukatar sa Thank ba A na kace shugaban da bayan sallah sha aka yi la ma a kabu matukar sun tsare muku da sallah ba ta aka wanda ba ta sallah matukar sun tsare muku da sallah ma'ana matukar suna sallah kuma sun goyi bayan a yi su cikin jam'i Tun da shugabanni na da manzo Allah yana bada misali a yadda shugaba ya kamata ya kasance a musulunci shugaba musulmi shine limamin juma'a shine limamin idi wannan matsin ba mace ta nafiya ba mace wadda suke wato ainihin ah, ah, ba dai nafiya ba ma an kamo fi kuma sala yani muddata ya kama ta salat fi a matukar suna tsaye da sallar ba da ku masu tawaye ba dan shugaba na da shine shugaba na gwamnati na mulki shine shugaba a addini shine limamin juma'a shine limamin idi to tunda ya zo yana gudanar da addini yana gudanar da addini zai yi limanci juma'a zai yi limanci idi kaga bai rushe muku musulunci ba yakan yi waɗansu kurakurai kila ya ta barasa ya wadansu ayyuka na laifi dan an samu wata daga cikin kuma rawar mu'minin a da sun yi shugaba ka shugaba ne an san dan barasa ne amma kuma za a bi Abdullahi da Mas'ud ya rinka bin Walid sallah kuma ya san Walid nan dan barasa ne har wata rana ya sallar azhar ya musa sallar azwahi ya musa raka'a hudu kuma ya waiwai wai sai in kara mu yace ya tun da cikin karin mu tun da zo a cikin kari da cikin tun da sallar azwahi an yi raka'a hudu amma kaga wannan sallar sai kawai bata ta ba ita za ta gyara amma gobe tun zo ne sallah ba za su ce ba za mu bi ka ba tunda shine shugaba kuma ya yarda da sallah din bai kafa kai masa to kun ga wato bambance tsakanin ba abin da yake da dama abin da ake nufi da ilimi lallabe tsakanin ababai guda biyu masu bambanci hada tsakanin ababai marasa bambanci abinda kuma ake kira da jahilci shafa da ababai guda biyu masu bambanci da juna da raba waɗanda ba su da bambanci to nan jahilci to wani da ya zo ya kalli irin waɗannan hadisan sai kalli janibin da'a da biyayya da rashin tawaye to sai ya sa shi ya zanto cikin kowane irin abu ko da shugaba shi shugaba kaga yana yin sako daban da yayi umarni da sako duk shugaban da yake sako a karan kansa yana sako za a yi masa ko ba za a yi masa ba za a yi masa amma duk shugaban da ya yi umarni da a yi sako to za a yi masa da'a a wannan umarnin ba za a yi masa kaga bambanci kenan amma sai wani ya zo ce mutum yana sata mutum yana can giya yana sata yana can giya wannan jikin amma ya kai me sata mu in yi umarni su saka ba za mu ba in yi umarni shan giya ba za mu ba amma da'in da ya umarni na gari za mu fi shi kai inda ya kuskure kuskure tsakanin da ubangijinsa za mu so ya daina kuma za mu mataki na ya daina addu'ar Allah ta daina sa waɗansu waɗanda za su ce masa magana ya ji su faɗa masa dan ya daina yanzu ka zuwa ma'awiya wani ya je ya shiga daga cikin waɗanda suke sai ya faɗa masa wannan hadisin kuma nan take dauki mataki a kai to matsalar ma nan wurin ba mu da wanda suka isa da za su yi wa shugabanni magana ina ba za mu ta. saboda wanda ya isa yi magana shine kamar a ce wani gawar tattan mawadaci wanda baya bukatan komai a gwamnati yana tsaye da kamarsa Allah ya wadatar da zuciyarsa bayan ya wadatar da aljihunsa ga wadatar zuci ga wadatar ba abin da yake bukata a wurin gwamnati ita gwamnati zai mata kwarjini saboda wadatar kudinsa ba wadatar zuciyarsa ba shi kuma wadatar tun sun sa ya ji baya da bukatar komai a wurinsa dan kafin gwamnatin ta zo da baki kan wani abu ne ba a ciki za ka bai da shi wani abu ba ina ba za mu fahimta to lokacin da ya je ya samu gwamna ko ya aika aka kira wata mai tantar ma hukumar su sai yanzu kai Allah ya baka mulkin mutane ka zo kai kaza kai kaza kai kaza na da ka kaza na ga kaza ne kaza sun yi mun kaza akwai mawadatan da zai iya kira su gaban karfa kuma ya daidaya masa magana yana cewa da su ba a yi hakuri ba za a sake to amma ba za su yi ba saboda ga wadatar kudin amma ba su da wadatar yana da wadatar kudin amma tare da haka da ya ji za a raba kulotai shi ma kuma tare to kaga ina zai iya faɗa shi wani abu to kuma sannan sai ka koma kan malamai waɗanda ubangiji ta ala bai wa ilimin addini waɗanda Allah bai wa ilimin addini abin da ya kamata su ɗauka kimar duk abin da za su mallaka a duniya na kuɗi bata kai kimar aya dai ba cikin ayoyin alƙur'ani duk abin da za su samu na mukami bai kai kimar hadisi je ba cikin bukari ko mutum sannan su sun samu fifiko akan mutane ne ba dan abin da ke aljihunsu ba ba dan rigar da suke sawa ba dan abin da Allah ya ilmantar da su na wannan abin da ke cikin zuciyarsu to lokacin da suka dauke shi ba komai bane suka je wajen mai mulki suka ce kaza suka je wajen mai kudi suka ce kaza sai mai kudi ya ga a ah, a ce abin da kai kake tare da shi baya da kima dan da ka dauka yana da kima da ya wadace ka ba sai ka zo jina ba tun da ka zo wajena ya nuna nawa ya fi kima daga lokacin ka ba dama ya ɗauka naji ne mai kima kai yanzu ya dina ganin ka da kima ko daraja to wannan ita matsalar da ake Kuma ba haka ba duk inda ka ga yawanci ana barna a cikin dukkan wani sassan da wani kare kuma ka kuma karamar kuma da malamai ake da masu sunan malamai ake suna da ba za su iya faɗa wa mai mulki da ba saboda kar su faɗa mashi su bata akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da cutar su su kowa zai sai yayi da su ko Allah ba zai da su wasu zai mai mulki yayi da su duk abin za a yi da su in za a je maka aje da su in za a je kuma ra'a aje da su in za a raba kulofi a raba in za a bada mukami a bayar in za a yi kaza komai ana yi da kai har wani daga cikin su ke tayewa ana yi da kai ya ba a yi da kai ɗaya daga cikin su haka yi nassan damun bin nas ana yi da kai ya ba a yi da kai duk wani ce duk wanda ya kalle ka kai da ake yi da kai din kuma ka je dan wannan maslaha da wanda ba a yi da shi kuma shi ya bari dan Allah ya san ko kallon ku akai a fuska fuskar wajen ta fita ta albarka kuma ka tambaye sauran mutane ka ce a kalli fuskar ka a kalli fuskar shi sai ka samu fuskar wanda ta fita ka albarka du'a'uhu tusalluna alaihim ay tad'una lahum kuna musu addu'a shine tusalluna alaihim la anna salatu jama'an du'a a cikin larabci wa an iyad bin himar radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul daga ibn himar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ahlul jannati salasa yan aljanna uku na farko sultanin muwaffaq sultanin shugabanci ma'abucin mukami muqsit wanda yake adalci muwaffaq wanda Allah ya dakar da shi da faɗin gaskiya da aikata gaskiya wannan dan aljanna ne zu sultan ma'abucin mulki muqsit mai adalci muwaffaq wanda aka yi wa ta mankata daga tawfiq ne na farkon su kenan wa rajulun rahimun da mutum mai tausayi raqiqul qalbi mai taushin zuciya li kulli zai qurba wa muslim ga dukkan wani dan uwa dangi makusanci ga dukkan wani muslim wanda ke yawan tausayin mutane da dan uwansa da ya sani da wanda bai sani ba kaga an ambaci dan uwa da hakkin dan uwa a wurin ka yafi karfi sama da wanda ba dan uwa ba wa afifun muta'affifun zu'iyat wa afifun da mutumin da ke nisantar haram wajen ci ko sha ko sutura ko wurin zama muta'affifun mai kame hannu wanda baya roƙon mutane bai kame kai shi da muta'affif la yasaluna nasa ilhafa su iyal kuma gashi da yawan iyali kaga yawan iyali ne zai sa ya maula amma kuma tare da haka sai me ba bai ba to waɗannan su ne yan aljanna shugaban da yake adalci yake kwatanta gaskiya wanda Allah ya masa gaban kasa idan Allah ya masa gaban kasa sai kai aikin da ya dace a lokacin da ya dace Allah ya soka mutane su soka idan Allah ya fata kamar ka tar ko ka kin aikin da ya dace ko kuma ka yi bayan ya zama latti kaga ba da amfani kenan ya kamata ka yi tun bara bara wancan sai ba ka yi shi ba sai a makare to kaga baka da tawfiki kenan duk wanda yake da tawfiki zai abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace kuma sai kaga Allah ya karkato zakatun duk jama'a suna son shi kuma bayan shi Allah na son shi amma Allah ya kwace maka tawfiki sai ka kasance kullum aka waye gari mutane ba sa kaunar ka bayan kuma shi ubangiji da Allah baya saka shi tafarkin da kake kai ba na shi sannan idan Allah ya ba shi gaba tawfiki sai ya zanto duk wanda zai kai masa yi kuma ya kai matsayin ya faɗa masa ya ya aikata to mutum ne na gari wanda ba zai faɗa masa ƙarya ba zai masa ba zai masa albushu ba zai faɗe su zai sannan shi kuma duk wanda ya ce yi mutumin da zai je yayi din ne da gaske ba wanda zai ce ba to amma da ya ta kuna kai da mutum shi ma yana yi dai dan ba ka iya shugabanci kai dai sai da wa sai da mutane sarki baya hukunci ka dai dole sai da yan majalisa dole sai da hakimai dole akwai yan majalisa sarki to waɗannan gurgudan ingancin su gurgudan ingancin fada gurgudan lalacewar su gurgudan lalacewar fada haka gwamna baya baya mulki kadai sai da in kabinetin sa sai da yan majalisa gwamnati sai da yan majalisa zartaswa na jiha ba wai yan majalisa na dokoki ba yan majalisar gwamna duk gwamna a Kano a Jigawa a Katsina a Bauchi a Zamfara a ina ne duk inda yake baya iya tafiyar da mulki shi kadai sai da sai da wannan idan Allah ya maka gaban kasar sai a haɗa ka da farara masu tsaffai talakawa yadda kake ji masu jin tsoron Allah yadda kake ji masu son gaskiya da alƙuci yadda kake so saboda haka da ka ce da kun zartar za a yi suna kokarin su riga ka zartar suna kokarin su riga ka aikata amma idan Allah ya kwace maka tauhidi sai hada ka da da ba na ba ko an ce ai alkhairi ba za a yi ba in kuma ka manta ba za su rasa da kai ba in ka tuno ai ba za su taimake kai ba ga wannan shine karshen tashin hankali a wurin mai mai shi yasa wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya yi shugabanci ya rinka neman shawara tare na dan shi mutum na gari kullum baya kai kansa wajen ka a matsayin ka na mai mulki shi yakan koma gefe guda ne kai da zaka je ka neme shi a gidansa a garinsa a unguwarsa ko babu yadda za a kuma manzan Allah gaba ɗaya ka ce ba mutum ke ba zai yi ba duk yadda duniya ta lalace a kowane gari akwai masu san gaskiya akwai masu karɓo amana akwai furfushi na mutanen ke kuma yan ana neman su za a samu babbar kai da akan wani. layin ku na kasuwa idan na jira na da Allah a cikin duk layin nan wanne ne kake ganin mutumin kirki eh ai gaskiya a nan gurin dai mu dai ba mu da kaman wani shi ana samu a unguwar kuma za a samu a garin kuma za a samu shi a kuma za ka samu mutane ke ba sai wanda ya je bai sai ai ga mu ai mu ne masu sanka ai mu kai kaza ai mu kai kaza mu kai kaza waɗannan ma'ana waɗanda su kawai su ke samu ya bukatar su to idan Allah bai mai mulki ga manka tarfi ke yake neman mutanen jiki da kansa ya ci shawarar su shikenan kuma ya aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar a kuma lokacin da ya kamata ya aiwatar su fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya arzuta mu da shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda muke da su kuma ubangiji da Allah ya gyara mana su ya sa mu tsoron Allah ya sa mu takawa ya sa mu kishi da kuma san gyara a cikin zukatun su ya rafa su da balagurkan waɗanda suke tare su suke tutar da su wanda su ba su sani wallahi ba'ala wasu alaikum Allah ya yi wajen alwala ya manta da bi tambaya na farko ya ce satin da ya wuce an kawo kistar zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta'if da irin abin da aka yi masa kuma da yadda mala'ika da ke kula da duwatsu ya zo ya ce Allah ya turo shi idan ya yarda a kifar da mutanen ko a sa dutse a kansu amma manzon Allah ya haƙuri ya jure shi to gashi ko mun karanta a cikin Alƙur'ani mai girma annabi nuhu ya yi addu'a ta kare dangi akan mutanensa yana cewa rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara wato abin da yake so ya ce kamar sai annabi nuhu bai yi hakuri ba kenan to karin bayani a nan gudun shine ka gane cewa annabi nuhu bai yi waccan addu'a ba sai bayan da Allah ya yi masa wahayi cewa to ba wanda zai kara imani a cikin mutanenka iya wanda ka samu shi kenan yanzu ko ka tsaya a duniya ka ci gaba da wa'azi ba wanda zai wannan suratul hud ta nuna haka wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tasayyiz bima kanu yafalun mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa daga ba wanda zai ƙara imani cikin mutanenka sai wanda da matan ya riga yayi to daga nan ne sai ce rabbi la tazar al ardi min al kafirin sayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajran kafara kaga kenan haƙuri ya cigaba da yin hakuri ko mai amfanin sa shi ko manzo Allah ya riga ya faɗi bayanin sa aka ce halaka da zuci a'a ina fatan a cikin su zan so a samu wanda zai imani kuma haka ne an samu wanda suka imani a cikin su zan so wannan yace da Allah ka yi nasiha ga waɗansu daga cikin samari a halin sunna da suke zuwa zance wajen yan mata ko sun san ba auren su za su yi ba a so yan matan su yaudar da su wannan kan bai halatta ba ka je zance wurin mace da nufin ita tana nufin za ta aure ta kuma ka san ba auren ta za ta yi ba wannan bai halatta ba domin halatta maka kallanta da yin magana da ita don an halatta maka ne inda nufin aure ne in ba nufin aure a cike bai halatta ba sai ka hakuri har sai lokacin da ka aure kuma babu wani alkhairi a cikin zuwan idan ka je wannan yake na neman ƙarin bayani dangane da hadisin da Imam Bukhari ya cikin Adabul Mufrad wanda manzo ke cewa aqilu zawil hayati asaratihim abinda hadisin ke cewa ma'abuta kamala ku yafe musu kurakuransu tun tuban da suka yi ko kawar da kai karku ku ambace shi zawil hayat ana nufin mutanen da a zahiri suke da rinjayen aikin alkhairi sawa'un shugabanni ne mabiya ne malamai ne sarakuna ne a zahiri aikinsa na alkhairi yana da yawa to sai aka samu wani kuskure nan da can to kada ka mayar da kuskurensa abin tattaunawarka ka yafe wannan kuskuren ka kawar da kai daga kuskuren tun da yana da rinjayen mai aikin alkhairi abin da hadisin ke da baya magana akan shugabanni kadai yana magana akan zawil hay'at zawal hay'at kuma sune mutanen da suke ma'abuta kamala fi zahir a zahirin su suna da kamala kila cikin shugabanni ne masu mukami kila ba cikin shugabanni ba ne kila cikin yan siyasa ne cikin sarakuna ne a cikin malamai ne cikin mutane ne wanda ba su da kowane irin nau'i na mulki amma dai suna da kamala to idan suka yi kuskure to sai ku yafe kuskuren su saboda me rinjayen aikin alkhairi da suke da shi wannan na magana cewa mace ce ba ta da aure kuma sha'awa tana yawan damunta sakamakon haka sai take amfani da wani abu da take sawa a gabanta dan tardaya a zuciyarta kamar namiji na saduwa da ita har ta samu ta biya bukatarta hakan da take ya halatta hakan ba daidai bane ba da haka bai kamata ta rinka yin hakan ba ta ci gaba da roƙon Allah ubangiji ta Allah ya bata miji na gari mu ma nan muna roƙa mata ubangiji ta ala ba ta buji na gari dan ta fitar da cikin halin ta amma da kalli ya nuna tana jin tsoron Allah tun da har wato bata je ta aikata zina ba muna fatan ubangiji ta ala ya ci gaba da kare mata mutuncin ta kuma Allah ya ba ta miji na gari mutum ne yana da kuɗi kuma sun kai kaza ga fidar din ya rubuta uku ya yi sufuli sufuli sufuli sufuli sufuli sufuli guda biyar <laughs> to amma inda ya rubuta ya rikita da ne da ya yi uku din sai ya yi abin nan sai ya yi kwama sai ya je wancan zero zero din can su kadai kaga zai su bar kamar dubu uku kenan in dubu uku ne kuma sufulin ya yi yawa amma kuma in ba dubu uku ne da ya kamata kwama din ta je gaban sifili na ɗaya ko sifili na biyu in gaban sifili na ɗaya take to kaga zama dubu talatin dubu talatin ko babu zakka in gaban sifili na biyu take ya zama dubu ɗari uku to dubu ɗari uku kuma akwai zakka da ka in ka dubu talatin ne babu zakka amma in dubu ɗari uku ne to akwai zakka. To, kila kuma ya rage yawan sifilin miliyan uku ne. Saboda haka kuɗin ko dai su zama dubu uku ko dubu talatin ko dubu ɗari uku ko miliyan uku to idan kuɗin ka dubu uku ne ko dubu talatin ne kaga babu zakka idan kuɗin ka dubu ɗari uku ne ko miliyan uku to kaga akwai zakka kenan kuma abin da zaka bayar shine ɗaya cikin arba'in na wannan adadin kuɗin ɗaya cikin arba'in din su kaga idan kuɗi naira dubu ɗari uku ne kaga zakkar su shine naira dubu bakwai ɗari biyar shine ɗaya cikin arba'in din su haka ne ko dubu bakwai da ɗari biyar shi ne zakkar su idan kuma sun kai miliyan uku kaga zakkar su shine dubu saba'in da biyar miliyan uku ba kaga zakka ba ta da yawa ke ma'ana dubu saba'in da biyar za ka bayar in kana da miliyan uku domin miliyan ɗaya ɗaya cikin arba'in da ne dubu ashirin da biyar miliyan biyu kaga dubu hamsin kenan miliyan uku kaga dubu saba'in da biyar wannan ne abin da ka bayar na ka, kaga ba saka kana sun karya ba in mutum yi yaƙi da ya yi yaƙi da zuciyarsa kenan man yuka shu anafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya yaƙi kwaɗayin zuciyarsa to wannan su ne masu a ranar tashin kiyama Mana ya kamata a faɗakar dangane da mutanen ƙasar Denmark da wata jarida ta wulakanta addinin musulunci ta hanyar yin katun da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan ababai kakan kyale su ne ga wanda ya ji tunda ba a kasar ka aka yi su ba kuma da tarara ya da abin kansa kamar ƙara fito da abin nan idan muka yi tara a nan gurin mutanen kasar Denmark ba za su ba inda a ce inda a ce za mu yi wani taro ne na 'yan jarida da sunan wata kungiya ta addini mai karfi wadda za ta raba bayanai ga jaridu kuma a buga kaga zai shiga intanet har mutanen kasar Denmark su gan musulman Najeriya ma sun yi kururuwa amma in mu muka dai muka yi a nan gurin wanda bai sallah ba da ka faɗa masa ka kona masa rai shi wanda ya barnar ko bai ji mai kai ba ina ba ta fahimta to wani lokaci shi sa kake ganin wani abin da ake yi a mataki na duniya ba wai dan baka san shi ba ka san ya faru amma sai kai shiru a kansa dan na kanto shi bai da alkhairi ba dukan kawai mutum zai na kanto ba yakan lura abin da ya dace da maslahar dawa ko rashin maslahar ka wannan yana kula da dabbobi in na fahimci tambayarsa amma mai dabbobin sai ba da abincin da ba zai ishi dabbobin ba kuma ya rika nuna cewa wannan kadan kadan zan za a rika ba su shi kuma yanzu ya ji wannan hadisin yanzu ya zai kenan sai ka je ka je da shi wannan hadisi ko ka sai ka din ka je ka gama sai ko ba ka ba wato yawanci mukan yi sakaci dangane da da'awa yanzu ku lura adadin da suke zuwa makaranta ba sai nan makarantar ba ba sai nan masallacin ba kowane masallaci kowane malami da yake karatu adadin mutanen da suke zuwa karatu shine hakikanin adadin da ya kamata a ce sun halarta na musulmai ba shi ne ba amma ku da Allah yawa gaban ka tar ku ne kuke halarta to sannan akwai dangin ka da yan uwanka da makwabtanka da naka naka wanda ya kamata su kullum sun san zaka tafi kuma sun san ka dawo ko ba sa kishin zuci shekara biyar haka ake yi kai kana zuwa su ba sa zuwa to kai wani yunkuri kai na su ji abin da ka ji kila ka jawo su shi ya fara sai kila ka kasa jawo su ba zai dauke da zo ba amma abin da ka ji wajen tattaunawa ko da hira ne ka shigar masa da shi ba sai ka nuna masa na zo ne in karantar da kai ba dan sai wani girman kai zo akhadatul izzatu bil ismi sai sai ji wani jiji da ka a ah, ya nan karantar da ni amma ta hanyar hira kana jajjefa abin da ka ji ka ka zama kana isar da wannan sabon kai ma manzo Allah da bai balle ko anni wala aya ba sai ka kafa membari ba ka zama shugaban majalisi ka shigar da wannan kila kasar din ka saya ka je kai wa mutum kaga shi ma zai ci da kansa kuma shi kadai kuma ya cikakken sakon ba kila kamar yadda in kai zaka yi sarba da zaka iya ba shi cikakke ba dan ba zaka za yi karatun awa ɗaya da rigi ka bai wa dukkan mutane kai ma sai kai awa ɗaya da rigi kana yi ba zaka iya ba ba kuma zai ruku ba gaba ɗaya ba <laughs> to shine alkhairin da ke cikin wanda kaga lalle akwai buƙatar ya san hukunci kaza kuma Allah bai karkata zuciyarsa ya je masallacin da ake yi ba kai ka sai kasar ka bashi sai kaga shi kuma shi ma ya karu to ta hanyar haka dai ake samun ilimi ya tsakankanin jama'a wannan yace kullukum ra'in hadisin wannan ya nuna kenan ita mace ba ta yin shugabanci ta na gida eh ka ci abinda manzo Allah ya nuna ka da magana kada ta kare mace kan ba ta yin shugabanci sai na gida cewa an ce idan ka aulo mace a gidan wadata sai ka wadatar da ita da irin abin da ke gidansu ba gaskiya ba ne za ka ce da ita abin da yake shine ya karfinka ah, to idan gidan su gidan wadata ne kai baka da wadatar ya zaka kai ciko kai saka kai ciko a ah, kowai ta kai Allah yake wa magana daidai samun ka ba daidai samun gidansu haka aya ta nuna cikin suratul salat liyum fi zuzatin min zatihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu illa ma ataha da samun wasu da bayani suna da ana karatu an fata da ne ba wai tabbata da su kamar da wani na a ne ya ba ka mutu abin nan haka ne a layar mutum haka za a yi sai a zama ɗan wani lokaci ne a cikin sai ga abin wallahi da yake daban tsoro a cikin wannan lokaci da muke ciki duk mutumin da yake kimanta ilimi ya san mutuncinsa ya san mutuncin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kuma yake jin yadda ake sarrafa waɗansu ayoyi ko hadisi da kafofin wasu labarai abin da ya kona masa to amma ya kai ya abin da za ka yi shine dan abin da ka sani ka yaɗa shi tun da ake ba taɓa daina yaƙi ba tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga lokacin da Allah halitta annabi Adam zuwa tun daga lokacin yaƙi ya fara tsakanin ƙarya da gaskiya gaskiyar annabi Adam a gefe ɗaya ɗayan kuma gefe ba Iblis tun a cikin aljanna suka fara harakar aka rikito ka kul na habitu min hajabiha kuma Allah ce ba'dukum li ba'din atu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi harakar ci kiyama aka za ta gaba dai kai da ka san gaskiya ka faɗe ta wani kuma ya je faɗi ƙarya babu yadda ka iya da ranka kace ba zai bar kariya ba sannan gurgurdan gurbacewar zamani gurgurdan yadda kimar kariya take gurgurdan yadda zamani kuma yake yawan cewa gurgurdan yadda kimar gaskiya take kuma gurgurdan yadda mutane garin environment din suke idan sun zama mutanen kirki su ta gaskiya in sun zama mutanen kirki ba su ta kariya ba mu Allah ya nuna daga cikin alamun tashin kiyama arruwai zuba za ta yi magana arruwai zuba ba ta dabba ba ce ba an fassara cikin hadisi da cewa a arrajul kafir ita kallahu fi amril amma mutum da kan tafi ba kowa kowa ba ba an karatu ba ba bai bi ita ma ya rinka magana a madadin dukkan musulmi shi kadai wani ma bai karatun addinin ba kawai marubuci ne ya rinka magana a madadin dukkan musulmi Ka wani lokacin da magana shari'a da musulmi a nan kasa mutane masu karkar musu rubuta a cikin jarida su gira a mataki na gida a mataki na waje suna magana a madadin musulunci da musulmai a madadin Allah da manzansa ce haka za a yi ba haka za a yi ba kaza kaza ko ba karatu sai na addini ba to wannan alama ce ta tashin jama'a ba yadda ka iya sai ta ba yadda ka iya sai dai abin da yake wajibi a irin nan shine duk wanda Allah ya sanar da shi gaskiya dole ne ya yi bayanin ya kuma ba da lokaci gurgurdan yadda zai iya yi bayani Ka kuma ya ɗauka cewa zai samu mataimaka ne za su yi masa yawa mutane ba su taimakon ka in kana alkhairi sai kana kare wannan tabi'ar dan adam haka ce idan ka zo garin nan kai malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin tauhidi ne da kuma wani makaɗi ya shigo dan wasan kwaikwayo sai ya fi kamar